Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai suna Arewa Crypto Business. Zan fara bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatu. Masha Allah. A daidai wannan lokaci ga bidiyo zan yi wanda zai nuna wa mutum yadda zai yi kyc na network idan har ya samu wannan gayyata daga core team na network. da ya zan gane network sun gayyace ni in yi kyc to ga da yadda za ka gane network sun gayyace ka domin ka yi kyc idan har ka shiga cikin application ɗinka na network da zimmar za ka kunna mining ɗinka kana shiga sai ka ga an rubuta ma wannan saƙon kamar yadda yake a wannan dashboard din na wannan abin namu na yanzu ga shi nan guri da na zagaye a saman gurin an rubuta you are now eligible for KYC process to a daidai wani lokaci ka tabbata ana gayyatar ka ne domin ka yi KYC na Fi Network to yanzu mai zan yi idan na ga wannan sako shine ga guri nan an rubuta offin fiber za ka taɓa gurin kamar haka bayan ka shigo zai kawo guri kamar haka ga again an ƙara rubuta ma sign into file browser again za ka taɓa gurin kamar haka ka shiga to zai shigo da kai cikin opera ɗinka ka baya zai fita imai da kai cikin play idan har baka da file browser da nufin ka yi downloading na file browser idan kuma kana da file browser to direct zai shigar da kai cikin file browser ɗinka kamar yadda ni ma yanzu nawa ike kokarin shigar da ni gashi yanzu haka ya shigar da ni cikin five brother ga guri nan an rubuta five kyc ko kuma kyc dot five sai ka shiga gurin kamar haka ta shiga gurin ga guri na rubuta allow allow za ka taba shi zai ƙara sacin da kai kamar haka mhm. nan ma za ka jira shi yawa masha Allah abin da kake da bukata yanzu za ka zo ka taɓa nan gurin ga yan kibiya nan domin suna maganar type or select country from your id to sai ka zo ka taɓa yanzu abin da za mu yi za ka rubuta najeriya to ga najeriya ta bayyana ga ta nan to muna taɓa ta yanzu za ta tsalle ta koma can gurin to ta shigo gurin da muke da bukata to a nan gurin abin da za ka yi ga wata biya a gen sai ka zo ka ɗan taɓa ta domin ka je kai selecting na kalar ID kaɗin da za ka yi amfani da shi mu wanda za mu yi amfani da shi nan premium nin slave mun taɓa shi to sai ka tsaya ka lura ga wasu akwati guda uku za ka yi tik a kansu ga na farko nan ga na biyu nan sannan ga na uku nan gudun. za ka yi tik kamar haka za ka ka taɓa i agree sai ka taɓa na biyu sai ka taɓa na uku ga go a rubuta last go ta yanzu za mu tafi to in ka zo nan gurin za ka taɓa next za a ƙara taɓa next za a ƙara taɓa next za a ƙara taɓa next to a yanzu za ka samu su na shirin aidika ɗinka na plastic da kake da shi wannan za ka sa musu national id card ɗinka na plastic ya za a yi za ka taɓa i am ready nan gurin nan za ka taɓa kana taɓawa zai kai ka gurin za ka sa national id card ɗinka bari mu taɓa gurin mu ma ga guri na an sa add from to za ka sa gaban hotonka kenan bari buɗe kyamara eh ba matsala yanzu mun ɗau hoto bari mu danna nan good yawa mun tura shi bari mu ƙara ɗaukan bayansa bayan ka ɗauki wannan hoto gaba da baya sai ka zo ka danna next step ga next step danna ga inda za a kawo ka nan gurin za ka sa first name ɗinka nan last name nan kuma idan kana da suna na uku middle name za ka sa shi sannan nan gurin ga wata ekibiya za ka ɗan taɓa ta kaɗan da nufin za ka zaɓi yanayin da kake mace ne kai ko namiji nan kuma guri ne za ka sa date of birth ɗinka shekaran haihuwa nan gurin kuma guri ne za ka sa number id number ɗinka manufa number da ke jikin id card ɗin naka za ka sa ta a nan gurin sannan ga shi nan za ka zo again za ka select na nigeria bayan ka sa nigeria sai nan gurin za ka zo ka sa adireshin ka da kake amfani da shi wannan address line 2 wannan optional ne ba dole ba ne sannan kuma ga guri nan an sa city za ka zo ka rubuta garin da kake misali idan kano ne za ka sa kano sannan nan gurin kuma again za ka zo ƙara tafa sunan garin naku manufa in kano din ne again ka sa kano ga nan gurin an rubuta zip postal court nan kuma za ka sa postal court ɗinku. ka sa ba ta ne nan gudun kuma za ka sa expiring na id ɗinka da kake amfani da shi ko kuma expiring id fa yaushe id ka ɗinka zai yi expire to amma idan ba za ka sa wannan ba sai ka zo nan gudun ka danna fa kana ne magana cewa id ka ɗinka ba zai expire ba kamar kamar tabbata gaskiya wasu na mana dariya yau ta tabbata gaskiya wasu na canna mana dariya yau ta tabbata gaskiya wasu na mana dariya salati kuma aikin mu da rasuli na gaskiya ashabu da kansu mazanciya sannu ku zaratan gaskiya ta tabbata gaskiya na dariya Allah masanin sirri duka masanin duka gaiba gaba daya kai da kai wannan zamani kai mai magana kai mai biya dukkanin wata izza ta kace kai kake badawa kai daya pasamos